daren sha biyar kenan ga watan da akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka komawarsa madina yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da bakwai ga watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a ci gaba da karatun wannan littafi na muwatsa ta watan imamu darin hijira imam malik ibn anasin allah ya ji ƙanshi da rahma har jama'a ba su manta ba muna nan a cikin babi na goma sha ɗaya babin da ke magana a kan ifradul hajj matan kaɗaitar da zuwa yin aikin hajji kawai manji aikin hajji na wuɗe uku akwai aikin hajji kirani akwai kuma aikin ta tamattu akwai kuma nau'in aikin haji na ifrani aikin hajji ɗaya ne da cikin rukunan musulunci kamar yadda a baya muka bayani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi aikin haji ne kwara ɗaya a rayuwarsa amma umara annabi ya yi ta so hudu a rayuwarsu, amma aikin haji to so ɗaya da haka lokacin da annabi zai tafi don wani ɓangare da ake jin akwai musulmi a duniya sai da annabi ya tura mai da saƙo ya tura musu saƙo cewa bana zan yi aikin haji. kowa ya ƙoƙari mu haɗu da shi don mai yiwa daga bana ba zan kai baɗi ba kaga wannan aikin hajjin ai shi ake ce mahajjatul wada shi ne na farko kuma shi ne na ƙarshe annabi ta aikawa ƙasashe duk inda musulmi suke ba a da kurin aikin hajji bana zan yi aikin hajji mai yiwa ba zan kai baɗi ba me yiwa ba zan kai baɗi ba wannan ya sa wannan aikin hajjin ake ce masa hajjatul wada'i aikin haji na bankwana aikin haji na bankwana jama'ar musulmi kun gane annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi shi ne a shekara ta tara kuma lokacin da ya yi shi daga kowane bangare duk inda musulmi suke sai mai wata babban larura ce ta hana shi zuwa a aikin hajji da shi amma ka duk ko daga ko ina aka rika tahowa in daga saƙo daga annabi wannan aikin hajjin duk inda annabi ya sa kafa jama'a na bin shi sai ya ce musu nima na manasikakum kun ga ku tsaya ku ɗauki yadda za ku yi aikin hajji ku fahimce shi daga yadda nake yi la'alli la a hutu ba da ami haza ayyu bayan wannan shekarar da zan yi aikin hajji ba zan ƙara aikin hajji ba ga a watan zulhaji na shekara ta goma bayan hijira ya je aikin hajji a kuma zulhaji ita ce shine watan ƙarshe a watannin musulunci kaga zulhajji an dawo an gama aiki hajji an dawo almuharram sai safar sai wani wata rabi'ul awwal to a wannan watan annabi ya rasu kaga ya gama aikin hajjin a watan zulhajji ya koma madina watan ya kare na zulhajji sai rabi'ul awwal ta kama a sai almuharram ta kama daga muharram a watan musulunci ko sai watan watan safar watan safar na kamawa sai kuma rabiul awal ta kama to a wannan watan annabi ya rasu jama'a kun gani amma umara annabi ya yi ta ya maimaita yi ya ƙara yi ya yi taso amma haji so ɗaya ya ka duk wani bayani kan aikin haji da musulmi zai ji yadda annabi to wannan ne kawai shi sa malaman hadisi duk a wani aikin haji da ake yi suke fifita ruwayar jabiru dan abdullahi a shekul albani harubuta rubuta littafi ya hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawaha jabir bin Abdullahi, aikin haji da annabi kamar yadda jabiru dan abdullahi ya rawaito jabir dan abdullahi ran da annabi zai fita ya ban madina da nufin za a je aikin hajji kofar gidan annabi ya zo tsugunna annabi na fitowa ya riki ya rike linzamin raƙumin annabi shi ya saukar da raƙumin annabi hau ya ka raƙumin ya rike duk inda annabi zai ji shi ke jaye da shi duk abin da annabi zai koya faɗa yana ji a idan shi ake yi shi sa ke cewa idan mutum ya tsaye ya su ya kalli ruwayar da jabir ɗan abdullahi ya yi hadisin aikin hajji na annabi idan kana karatun Moscow, ka koma ka kalli wannan hadisin za ka ƙara fahimtar da ya aikin jarida yadda ake naƙalto abu kun gane a aiki na jarida saboda duk wani abu yadda ka san bu watan idan ana karanta maka hadisin jabir dan abdullahi kan aikin hajjar annabi wallahi ana bayani ko sai ka ɗauka kamar da kai ga annabin kuna tafiya in ana karanta ana fasar kamar da kai ake komai saboda aikin jaridar da jabir dan abdullahi hawa kun gane ko duk wata ruwa ta aikin hajji to za ga ana fifita tashi saboda duk inda annabi zai tsashi ya tsayar da shi duk abin da annabi zai yana sa'i duk abin da annabi zai faɗi yana ci jama'a kun gane ku to kuma aiki da addini haka ake son mutum ya masa karka yadda wani abu da za ka aikata na addini ya zama bayan da aka ga annabi ya yi za ka zo daga baya ba saboda shi kaɗai Allah ya aiko shi kaɗai Allah ya nuna mai yadda yake so ya aikin haji ba ka duk yadda wani ya bayanin aikin haji ba dai kamar yadda shi Allah ya aiko annabi ya nuna masa ga yadda zai yi in ka ɗauna shi ya zama kamar na wancan ba jama'ar musulmi kun gane ko Allah ka shirya da mu to mun yi karatu a kan aikin hajji ne da kunnan musulunci wasu malamai suna cewa wannan aya da allah ke cewa wa an fi kumin mara zaƙana kumin kan an yi ce a haɗa kumin maut fa ya ƙula rabbi laula a kartani ila ajalin karib a asadaka daga kenan wa a kummina salihin aikin hajji kenan wanda duke da halin zuwa aikin hajji ya ƙi zuwa har ya mutu to magana sa shi cikin asali huna ba za a yi ba wa an fi ku ciyar da dukiyar min ƙarni an yi a a hadakun mautu in kan mutuwa ta zo matsayanku Faya ya ƙuna ya zo ya riƙa cewa rabbi ya ubangiji laula a kartani ka ɗan ɗaga min ƙafa mana ubangiji ka yi haƙuri a gamin ƙafa ila ajalin kare zuwa wani ɗan lokaci nan kusa ga kaɗan jama'a kun gane ila zai fa'asar daga zakar ubangi mazaɗi wa a kummina salihin aikin haji da ban taɓa zuwa ne ba in je jama'a kun yana da wahala a ga mutum wanda duk wata dabara da tsari na rayuwa yana yi don biyan bukatar wani abu na rayuwarsa ta duniya kuma ya yi abin ya kuma biya bukatar tashi na rayuwar duniyar wanda in zai yi abin bukatar rayuwar tasa ta duniya abin da ya tsara din zai to abin da zai yi din ya fi karfin kudin zuwa aikin hajji amma sai ka ga baya yin wannan tsarin don ya tafi aikin hajji amma duk wani abu na rukunin rayuwa ta duniya wanda iyakar ta kenan zai iya tsari ya ga yayi abu kuma ji uba uban kuɗin da zai kashe to wannan mutuwa ta zo mai aikin hajji ba duk yanda ya so ya shiga cikin asalihu na ba za a bari ya shiga ba inda ya salihu na ne mutane kaga Allah ya ce ula'ikan ladina an amallahu alaihi minan nabiyina wasiddiqina wasu sai ce wasalihin wa suna ula'ika rafika zalika faɗu min Allah wa kafa billahi alima jama'a kun wanda ko bai zama da annabiyuna ba minan nabiyina wasiddiqina washuhada wasalihin in dai baka ga mutum tare da waɗannan ba a ma. a to ai kuma ka inda zai yi. to aikin haji nau'i uku akwai nau'i na attamattu'i annabi ya je Ibrahim, amma a ƙarshe sai ya ce halittar Umar fil hajji sai ya shigar da yatsun nan ya ce haka ba ilal abadil abad umara ta shiga cikin aikin hajji shi ne tamattu'i yanda ka ga yatsun sun shiga annabi sai ya ka ilal abadin abadan abadina da ka ga duk wanda zai tafi yanzu ake mutane ma ta matuƙi suke zuwa yi da wahala ka ga mutum ya je da niyyar kirani ko ya je da niyyar watan isra'i duk ta matuƙi wasu ba sa zuwa da niyyar ci ta dalili wanda duk zai yi ta matuƙi dole sai ya hadaya to ya kuma kuɗi don ragon ko a nan za ka da kuɗin shi za ga dubu talatin ne dubu arba'in zama zai ce dubu sittin to wannan kuɗin da mutum zai bayar na haɗaya abin da yake gudu idan ka ba da kuɗin aka je can ragon da aka ce aka ta ko ganin shi ba ka yi ba irin zamanin da ban da wanda ya je aikin hajji har ya dawo najeriya har kan zo da naman haɗe shi da ga tsofaffi mutane za su kan yi haka amma yanzu har ka je ka dawo nama har ya kama ba za ka yi ba tun da ka riga ka ba da kuɗi an tafi da shi kawai an siya an je nan inda ake yanka an yanka mu to ganin wannan sai mutum shi ya rika ganin kamar wannan rago da zai ba da kuɗi kamar asarar kuɗin shi ne tun da ko naman bai gani ba a hana kafa ka je ka ga naman ba tun daga na hukumar alhazai za ka ji ana cewa to ga wani kwamiti masu karɓar kuɗin hadaya in kama su ka kai kana son rabonka ka gani idan sun siya ranar goma ga wata rana yanka za a maka magana cewa ka zo gashi za a je a yanka sai a nuna maka wannan ka ne idan an yanka ka ɗauki abin ka ne ba ne hana ka sai dai za ka ɗauka maka kaya ne amma wasu na hakan ayi idan sun ɗauka za su sa a teɓe musu abinsu kari da ke zuwa mina siyar da abinci je su haɗa kai da su su roƙe su arziki cewa da allah nawa zan biya a soya min namun nan ce za ka biya riyal kaza su za su sai mai su sai ici ko gas su soya maka shi duka kuma su sama a roba ko leda su baka abin ka dawo cikin garin maka inda aka yi maka masauki idan ku na maka ka ji abin ka ci gaba da ci a hankali in ka so har ma kana za ka dawo da shi najeriya ka ne ba na wani ba to amma wasu za ka ga da sun ba da kuɗi sai sun ƙi gina aisu a tsara su kai tunda ko naman ma ba za su gani ba to wanda duk zai yadda yanda tamattu'i yake wannan babu mun fara na ifradi can da shi ifradi shi ne aikin hajji kawai ya zama far shi kaɗai aka ba a gwama shi tare da umara bai wani yi ba a fara yin umara ba a warware harama sannan a kuma aikin hajji a shi ifradi shi ne kawai aikin hajji kawai da aka yi kun gane aikin hajji ne kawai ba umara za ka san da ka tafi daga miƙatinka za ka ce labbai ka hajjar kawai Labbai ka hajjar shi ne niyayyinsa sai ka ci gaba da labbaika Allahumma labbai, labbaika la sharika laka labbaik innal hamda tun daga madina miƙatu har ku isa garin makka za ka za ta zuwa masallaci sallah kun gane za ka ta zuwa kana sallah amma ba za ka je kai aikin umara ba dalili ai ifradi ka zo kun gane to idan mutum ya yi ifradin shi idan mutum ya je kusan da za a yi sallah za ka je a yi da kai sai dai ka da dawafi na nafula kun gane inda zuwa zagaye ɗakin Allah na nafula har sai ran tara ga wata sai ka fita a tafi mina da kai ranar takwas wata za a tafi mina da kai idan aka je mina ba wani abu ake ba an dauke ka a mota da haramin ka dama don duk wanda zai ifadi tun daga mikatin in ya suko kayan haraminsa haffa sai ya gama amma za ka iya cirewa ka sa wasu waɗancan ka wanke su amma ba ka isa ka cire ka sa wani kaya ba dole sai ka gama aikin aiki to wannan takwas ga wata kun tafi mina tara ga wata kun je arfa goma ga wata kun dawo nan mina wurin jifa ku je ku yi dawaful isaba dama can kun yi dawafi na kudu to daga nan sha ɗaya ga wata kuna nan amina ku ƙara jifa sha biyu ga wata shi kenan to idan za ku yi ta ku ƙara in ku ba za ku yi ta ba ai sha duk ya ƙare to wannan shi ne ifrani kana gamawa kayan askin kayan komai sai ka sa kayan gida shi na an gama ka jira kuma lokacin da ɗauko ka a dawo da kai to idan ko kirani za ka gwama umara da aikin haji amma ba za ka cire harami ba ba za ka cire haramaka ba kana zuwa kai umara ka kayan kana cikinka kun gane har ranar takwas ga wata ka ɗauri shi kuma haramarsa shi ne labbaika umratan wa hajjan sai kai aikin jika a ƙarshe yadda kai tamattu yadda kai ibrahim amma in tamattu'i ne daga miƙatin kaɗan kaɗau harama kuna zuwa garin makka za ka fara yin umara da kun gama umara to sai ka je ka yi aski ka koma gida ka cire wannan harama kayan nan naka da kake sawa na gida dama ka je da su su za ka ci gaba da sawa za ka ci gaba da sa turare za ka ci komai za ka ci gaba da yi ƙwari kai shi sa ma da ka gama umar ka yi aski ai ka ga mai aikin hajji ai bai yin aski to amma tun ta matu'i ne kayan umara za ka yi aski wani kayan aski kuma ka koma gida kai wanka sai ka cire haraminka sai ka sa kayan ka wannan da gida sai ka ci gaba da rayuwa kamar yadda kake a garin har sai an ce takwas ga wata ku gane to shi kuma ta matui wurin ɗauka haraman yin sabini ko dai ranar da ka je miƙati an gane za ka tafi zuwa makka ka ga matuƙi za ka yi in ka je umarar za ka fara ka gama ka jira kwanaki sai ta wata ta yi sannan ka je ka a fara aikin hajji da kai to daga ni miƙati in za ka ɗau harama sai ka ce labbai ka umratan sai ka ci gaba da labbai ka Allahumma labbai ka ja ka gama umara ka kira kaya ka ci gaba da haka kama a garin ku ran takwas da wata ran da za a fara aikin hajji to sai ka ƙara sa harami haramin ka kenan ka cire kayan gida a mota sanda aka yi za a tafi da komina sai ka ƙara cewa labbai ka hajjar wannan dole ce ka yi tun ba ka haɗo ni a can ba ko kuma tun daga sanda za ka ɗauko harama daga miƙaci sai ka ce labbai ka umratan mutamaci an biha ilal hajji labbai ka umratan mutamatti an biha ilal hajj sai ka ci gaba da labbaik Allahumma labbaik har a zo garin makka ku je a yi umara da an gama sai ka cire kaya kun gani. da an gama sai ka cire kaya ka cire kayanka ka ci gaba da ka a garin makka kamar a garin har tseren da aka tseren takwas ga wata to sai kuma ka ci kayan gida sai ka sa harami ka fito ka zauna a mota idan mota ta tashi da kai dama har niyyar ta riga kai wuta tun labbai ka umratan mota mai a biya ilil hajji amma in labbai ka umratan kawai ka ce ka je aka yi umara da kai toran da za fa a fita zuwa aikin hajji sai ka kara faɗin labbai ka hajjan jama'a kun gane ko to waɗannan su ne nau'uka guda uku su ne nau'uka guda uku to nau'in farko muka ce ifradi shi ne an manta ba babi na goma a babi na goma sha ɗaya shi ne muka faro hadisai biyu ne ko ko hadisai uku a cikinsa hadisin farko hadisin watan na na aisha da ta ce mun fita tare da manzon Allah a shekarar nan ta hajjin ban kwana da annabi yau mutane cikinmu a wanda ya ɗauko harama da yin umara kawai wanda ɗaya a cikinmu kuma akwai wanda ya ɗauko harama da yin aikin hajji da umara ta dubi ko a cikinmu kuma akwai wanda ya ɗauko harama aikin hajji kawai kwanga gane nau'ukan zai ɗaya kenan wannan hajji da umara wannan umara da hajji wannan kuma hajji kawai amma shi annabi ya ɗauko har mai yin aikin hajji ne kawai shi sa a bayan ce muku annabi ya je da niyyar ifradi ne kawai a ƙarshe sai ya ce ba don na taso hadaya ta daga wajen harami ba da na warware niyyata ta ta koma ta matu kun gani to amma ya riga ya koro hadayarsa tun daga wajen harami ya shigo da ita harami to ba zai wuya canza niyya ba ya riga ya shigo da watan hadayarsa dabbar da zai yanta kun sa ya shigo ne da watan dabbobi raƙumai guda ɗari ya san wurin layya an fi son yin layya da rago saboda naman shi ya fi daɗi amma wurin hadaya ba daɗi ake nema ba yawan nama saboda bayan Allah da za su daga ko'ina a duniya wani bayi da hali to shi sa ake son a yanka raƙuri in daga bayan Allah sun taru don kowa ya samu abin da zai sa bai kuma wanda ke da hali wurin hadaya karfe ya ce ɗaya tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadaya ne da guda ɗari hadisin na bulugul maramma ya fi so raƙumai guda ɗari da ya zo lokacin goma ga wata zai yanka annabi sai da ya yanka watan guda 64 da hannun sai da ya soke raƙumi 64 jama'a kun gane ga sauran 30 da nawa kenan sauran 37 a 36 da jiya hannun shayi ya aka yi ko don ya nuna halacci ne na za ka iya sa wani yanka maka ko ku hannun shi ya gaji to ko gaji a hannun shi ya da yanka ko kuma ya yi ne don ya nuna halaccin kana iya sa wani yanka maka hadayarka sai ya sa sayid na ali ya karshe mai guda watan 66 guda 30 da watan 6 din daga nan ne malamai suke cewa haka ke nuna halaccin hadayarka kana iya sa wani jima kawai kun gani kana iya sa wani ma kamar layya ai ibada ce ta mai hali ko to dalilin wannan abin da annabi ya sa sayyidina ali yanka mai 36 dalilin da ya sa kenan malamai suke cewa ya halatta ragon layar ka sa wani ma kawai an dan ka san a addini ko menene fa sai da dalilin yanzu ka sai rago za ka yi layya kai ne za ka yi layya ko yanzu ɗan adan an samu a dalili daga annabi halaccin ka sa wani ya maka ba da ba wanda ya isa in ya sai rago zai yi laya ya sa wani yanka mai sai dai ka yanka abinka da kanka saboda ibada ce kai kake wa Allah yanzu kamar sallah biyan da ka gaji za ka ce ma wani tashi kai mu ba ka isa ba ita hadaya ko layya ibada ce taka da za ka wa Allah amma za ka iya cewa ne yanka mu kuma yayi me yasa saboda an ga annabi a haka sahabbai sukan wakilta amma mu sani fa kai abinka da kanka ya ce fatima tun tana karama ba ce aure ba kamun ce auren idan annabi zai sai dabbar da ya kan ya haddana ta kuma yakan sa ta ta yanka abinci da kanta yana sa ta ta yanka abinta da kanta ta ka yanka abinka da kanka ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya yanka 64 da hannun shi kun gane to sai ya sa a yanka mai to sai malamai suka rabu shin ya gaji ne ya sa wani ya ci gaba da yankawa ko ko ba gajiya yi ba ya ce yanka ne don ya nuna halaccin ka iya sa wani yanka maka Kunkari sai malamai suka ce ko ma wanne ne da yana da nuna halaccin ka sa wani kuma shi ne dalilin a shari'a amma kai abinka da kan kafa ya ce to yanzu masu zuwa aikin hajji za ka ga kuɗi kawai suke bayarwa dabbar da ake siya ba su ganin ta wacce ce waɗanda aka danka kuɗin a hannunsu ana tunanin amintattu ne suna zuwa su siya kawai su yanka mutane an dama ya halatta haka kun gane sai dai wani abu da ake faɗi ba za ka iya ganin karɓi dubu matan sittin sittin a yanzu ko saba'in saba'in ko ɗari ɗari ma da za su ce muku raguna kowa a yanka mai shi. to za ka ga za a iya samun raƙuni kwamari misali idan dubu ɗari ɗari ne kuka bayan na a sai muku raguna to za a iya samun raƙuni misali na dubu ɗari takwas ko ɗari bakwai sai su sai raƙumin dubu ɗari bakwai kun gani ma ya halatta ya mutum biyu uku hudu biyar shida bakwai su haɗa a kan raƙumi ya halatta to kun ga ku ku zuwa mutum bakwai ko takwas haka ya halatta to idan su karɓi dubu ɗari ɗarin kaga dubu ɗari takwas to sai sai raƙumi misali na dubu ɗari biyar to dubu ɗari uku sai ce wahalar sai su yanka muku ku takwas raƙumin dubu ɗari biyar dubu ɗari kuma sai su soke ce ladan wahalarsu maimakon ku kuɗin hadaya kuka bayar da nufin raguna fama tun da dai kun bayar ne kawai muku hadaya kun ko gane maganar tun da wanda zai bayar ana cewa kuɗin hadaya kuma ka bayar gashi a je ma sai su haɗa mutum takwas sai a ganin karago kai kaɗai ake sayawa ah. ba kai kada ake cewa ba za a haɗa ku ne ku takwas sai a sai kuma dubu ɗari ɗari kuka bayar sai a sai uku na ƙuni kan gane kamar na dubu ɗari biyar ko na ɗari shida wancan raguwar kuɗin da dama kun baya ne a yi muku haɗaya kuma ya halatta a sai guda ɗaya a yi muku haɗaya da shi ku bakwai ɗin kun gane ba shari'i kaka ba kai dai a yi maka haɗaya Ya su ma wata hanya ce na samu nasu ba ya ta ce a yi maka ba? eh ai abin da suke cewa da ka barisi maka nawa ka masu. ai daga nan ne suke kira su kuma ɗan wahalar da za su ma don su ke zuwa kasuwannin fa kauye a nan saudiya inda za su samu raƙumai masu saukin kuma su za su biya wanda zai yanka duk abin da za a yi su za su biya to wannan kudin a ciki suke cirewa sai kuma su samu nasu ka zane da abin da aka hada da 'yan najeriya shi dai allah ko da yana kake zato su ba sai sun yi arziki da abin wasu shi za ga wani kawai da wannan karɓar kudin hadayar da shi ne a ciki da yake ware kudin baɗi kawai zai koma kudin da zai samu tun a can kawai ya ware kudi ya yi deposit ya yi deposit kudin baɗi zai koma sannan a cikin kudin zai yi tsara ba a cikin kudin kuma sai ya dawo da wani abu in kana tunan ɗan najeriya ɗan uwanka da ya taimake ka a ba zai taimake ka ba sai dai ku taimaki juna zai je ma amma fa shi ma zai samu Allah ya kyauta shi yasa bari ku kai in kana da wayewa kuma za ka iya yawo ka je kasuwanni kai ma ba shi ka ba wani kudin fitin anan ba saboda yanzu duk wanda ya je biya kudi a hukuma alhazai Ba ga tun lokacin na ce kudin hadaya saboda in ba ka bayar wato in ka je ina ba ka je ka siyo za ka ya fi maka sauƙi ka ba su amma in sai waye ne ka kuma za ka iya magana da larabci me yadda sai ka ba su abinda za a ce ka ba dubu ɗari kai sa ka sai ga ka sami shi a dubu sittin fama na arba'in ɗin su sun ce dubu ɗari ne saboda har da wahalarsu to amma a wannan arba'in arba'in da za su haɗa kun gane to sai ya zama wahalar da za su yi da arba'in ɗaya ce ko biyu kuma ku takwas ne kuwa ba da arba'in kun gane da aka wata hanya ce ta samun wasu amma kuma taimakon mutane su yi bayan kasa abin da kake yi a motoci na naya ga motocin laya aka tambaya tun da ka iya larabci ina ne kasuwa na ake samun dabba mai sauki za a gaya ma ce ina zan samu mota za ta kenan za a gaya ma aka zai ka so kawai su kowa mota a toma da abinka sai ka yanka da kanta idan ka yanka da kanta ka feɗe ko ga masu fiɗa sai su feɗe maka ka biya su akwai fikari duk inda ka zaga a nan mina kwan su masu siyar da abinci za ga zai ka samu wata kawai ka ce da Allah ragonka na hadiya ta yi can kun yanyanka abin nan in ma ka kai mata ragon a haka za ta sa a teɓe biya dai za ta yi za a yanka maka komai za ta soya maka amma kuɗi ne za ka biya ce amma mu mun fi ba da shawara wanda bai taɓa zuwa ba zuwan farko duk yanda wata ƙa'ida bi ta kawai ko kuma in akwai wani tsohon alhaji da ya san abin tare za ku ji to da yadda ya ce maka ku yi ku yi kawai yanzu akwai lokacin da za ka ga daga nan ne na malam in za ka yi mutane arfa za ga tun karfe shida da rabi bakwai an fara kai mutane amma wallahi an san kun kai dubu bakwai amma sai a zo da mota biyu da ɗaukar mutum arba'in arba'in sai ta kai waɗannan ta dawo ta ƙara ɗiba waɗannan ta kai ta dawo sai ka ga kuma ko sulo a ranar ɗan state ɗaya tare kuka in kai sa an kika da wuri sai ga wani sai wurin biyar na yamma za a kawo su an gama wannan hudu ba ta filin arfa an yi sallar filin arfa an yi komai wasu na can to wanda ya fahimci da matsala zai fito ne kawai titi da kudinsa ga motoci na naya kawai zai tsire shi gaji ba wanda yanzu daga cikin garin maka a kawo na haka take idan mota ta tafi sai ta dawo amma kai in ka san kan garin haya kawai za ka tsaye da mota kai yanzu ma ga jirgin ƙasa ba Allah ya tsare to kaji na na aisha ta ce shi annabi ya niyyar watan hajji ne kawai wanda ya tsawon haramar umara sai warware haga ta mafi kenan wanda kuma ya tsawon haramar hajji ko kuma da hajji da umara ko ya ce au jama'al hajja wal umara su kan ba su warware haramar su ba haƙaƙa na yau mun lahadi har ranar sallah yawon nari ita ce ranar suka na rakumi saboda abinda ya sa ake cewa yawon nari wurin hadaya an fi sanyi da rakumi so za ga duk karatuka ana ce mata mun nari ranar soke habba saboda shi rakumi kasan shi bayan tashi ake ba shi soke shi ake mutanen da kuke nan zango ai akan ji a gani idan aka ce za a yanka raƙumi ba ƙaramin aiki ba ne mai askari ya ce da za ku danna raƙumi ya ku iya yanka shi ya yi ya ba yanka ta ake ba ko tunkiya da kuma kawai za ku soke ta yadda ake ma raƙumi ya yi a yanka wanda soke shi ake ya yi a soke wanda a al'ada an fi sanin yanka shi ake yi ya yi sai dai ya fi sauƙi soke rago ya fi sauƙi yanka rago tunkiya akuya bunsuru sa sanuwa ya fi sauƙi ke yanka su shi raƙumi eh ya kamata musamman ɗalibai ilimi ya kamata su ga yadda ake saboda za ka tun daga iziya za ka fara karatu a kan soke raƙumi kun gani hanya ce ta halattar da kai cin abin da Allah ya halatta a ci shine suka soke da ba amma ba san yadda ake yi ba hmm. da aka zo da na aiki ba na matsayin malamin ban sa ga yadda za ka yi ya ka san raƙumi yana da wani shari wanda bai san kan shi ba ka ga raƙumi in ne haka wala rike kan mutum yake kuma zai ɗaga kasa ba. ko ya fasa karfin shi ko kuma in ya rike ka da ya raba ka da kasa sai dai ka kaba na haka saboda ya fushi idan ne haka sai wurkar da kai kawo to sa'a ciki na in bai fasa kan ba saboda akwai wani abu a kan waya da na gani ai soke raƙumin za a yi an juya da kan wannan zai sa mai wukar da sa sai mace shiga ba ai da ya zo kawai kama kan daya ai raƙumi kai nesa nesa da shi a tsaye ko kwantar da shi ake su yadda daga suna yi larabawa za ka ga nasu a tsaye ki a rikin igiyar da ke kan shi sai a zo ana shafa shi kamar an irin an saba ana mai wani sai a tsage kafa ɗaya haka ana shafa shi a haka sai a ɗaure ya kan haka kawai igiyar sai a juya igiyar kan baya haka wanda zai so ce zai yi wata nan shi yana ce yana haka kawai da ya tsira haka da zai ciwo zai yi da karfin shi ne wannan kama kuma tana kafa kun gane kuwa kawai da ya ana soka da ma za a ba wurin shi kuma jin sukar zai su wani karfin shi gaba da ciwo wanda zai yi ai da zai aje wannan kama ne yana haka sai ka dirki shayi kama to dama shi jinin shi kusan gaba ɗaya kusurwa yake to amma faɗin mutum bai iya ba kaga in ce mistake kaga rakuni billahi da zai iya watsa kasuwa kasuwa zai watsa kasuwa in yi fushi duk zai watsa kasuwa kowa siya gudu saboda haka za ka ga yana bin mutum kawai na haka da kai yana binka kana gudu yana haka da kai shi kokari shi ruko kansa kuma da ya rike shi dai kokari shi fasa an kaga aiko haɗari duk yadda kike ganin ake sarrafa raƙumiya billahi allazi in yi fushi raƙumi masifa ne A shi da ruko aka ce Allah ya kyauta so yana da kyau musamman mutanen iriyan nan gaskiya a rika zuwa a gani saboda abu ne na ilimi kun san da yawa mutane barku ko kaza kawai dai an ga yadda wani yi kawai ka ji ka samu wanda ya san yadda ake abu a ilmanci a addini ya nuna maka ya ake ka je ka ga yadda ake saboda in ba nuna maka ake ga yadda abin ya sha addinance ba kawai ka gari ana yi wala ke ma haka za ka rike yi ke ma haka za ka rike yi kamar aikin nasu kuma kuskure ne a addini haka amma ya abin nan yake a ilmance je ka ga ake yi kuma ce a tunani yan karaku ba zai zama sana'ata ba kamawa ta je dai ka ga yadda ake ba ce haka zai ta zama sana'ata ba ka dai yadda abin yake in ta kama a matsayin kare na musulmi shi yadda ake yi har wata rana ka gwada ba shi kenan ka gwada ta gane yadda ake yi eh, an wuce nan Allah ka shirya da mu to kaji hadisin farko kenan na biyu shi ma hadisin Aisha ne ce manzon Allah ya kaɗaitar da yin aikin haji kawai da ya ce aikin haji ifradi shi ne a afradal hajja ko sai hadisi na uku a wannan babi na arba'in, a cikin wannan littafi wa haddasa ne an malikin an abil aswadi محمد بن عبد الرحمن قال وكان يتيما في حدر أروة بن الزبير شي واتمران أكركشن كلا وأروة بن الزبير وشي يرويتو عن أروة بن الزبير يا سامو دقا كوتن أروة بن الزبير ko wannan a zubair ibn al'awam wanda malamai suke ce mai ibn ukti aisha an yi wannan na aisha ce an gane ko shine watan watan urwa ga yawan ruwa ya urwata daga aisha saboda ai ɗani a wurinta an yar ta ne yawa wasu karatu na aisha za ga. wurin shi ake samu domin shi kai tsaye yana shiga ta da an yi magana a waje kan wani abu da ya shafi ilimi kawai sai ta ce shi gidan annabi sai ya sallama kawai shiga ɗakin aisha sai ce gwamnati ce na'am wai ka za a harkar ilimi ya yi to wannan ta sa ya samu ilimi a kan saura da yawa daga nan aisha ka san duk wanda ke da alaƙa da malami ta zai iya shiga wurin su ko to sai dai in ba mai tambaya ba ne in ba mai kwaɗayin ilimi ba ne wannan ya sa ka ga kalon abokin karatun warshu malamin su na fi'u ai malamin su ɗaya su kalon su warshu ai malamin su ɗaya da imam malik tara ko da su ƙur'ani amma me yasa waɗannan suka fi ƙwarewa a ƙur'ani to shi haka Allah yi shi amma shi ma ana fifita kalun a kai saboda abu ɗayan biyu aka ce na fi'u ya auri mahaifiyarsa ne da ce zawarci ko kuma ya auri 'yar uwarsa wannan ya sa ke shiga cikin ɗakin malamin kai ko shi yana shiga ya mai tambaya kan ilimi Allah ka shirya mu to ya ce an aisha ta ummil mu'minina an samo daga nana aisha wadda uwa ce ta muminai ta ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama afradul hajj annabi ya yi ifradi ne a aikin hajji shi wa ni an malikin annahu a alal ilmi yaqulun Yahaya ya ce ya samu hadisi daga maliku maliku ya ce ya ji manyan malamai masu ilimi a cikin garin madina suna cewa kun gane ko kasan wannan a mazabi na imam malik daga cikin hanyar ɗaukar abu da kafa hukunci da shi kenan shi ne maganar da maliku yake cewa na ji mutanen garinmu shi ne adatu al-balad ko kuma samitu ahlal ilmi ya kolo na ji masu ilmi malaman madina kenan suna cewa dalilin da ya sa ya zama hanya ta kafa shari'a a malikiya shine kunga duk wani karatu da kaji in dai daga annaba aka samo shi to shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar shi a kashe a madina ya kare ta su kuma malamai su suka fa sanin abin da annabi ba duniya a kai to duk inda ka kawo wani abu amma sai aka ce amma mutanen madina ga kan abin da sai a ce to kan shi annabi mutu saboda in a wani gari ne sai a ce a'a annabi ya je garin ku ne ya yi kaza to amma dai da ya dawo madina rayuwar shi ta ƙarshe a nan kuma kan kaza ya bar duniya shi suke fifita abubuwan wata malaman madina kan sauran malamai amma ka ga shi imamul bukhari ka san wannan sai da zama matsala ta tsakanin malamai na addini tun a farko shin waɗanne ne ake fifita nasu wurin fatawa ko ijtihadi wasu ce malaman madina wasu ce malaman makka ce madina wasu ce makka duk yadda za a gano fahimtar imamul bukhari wala ba a gano ba an yi an yi an matsa mai ya ce a kawai in a biya inganta shi zai amma kwakwafin wasu sai da ce su sun gano imamul bukhari na fifita malaman makka kan na madina saboda ne suka ce hadisin farko na bukhari na malamin shi na makka ne kawo da zai kawo hadisin farko a sayowar bukari sai ya kawo na malamin shi na makka sai suka ce to kage yana fita malamin makka kenan sai ka ji wani abu wani ruwanka uku to ko na ina ma ke fita mai ka kai abin da ya kawo na ilimi ka ɗauka kai aiki da shi kawai tare daga annabi yake ba shi ke nan to shi ne ya ce annahu sami'a maliku ya ji halin ilimi malamai masu ilimi ya na a garin madina suna cewa man ahalla bi hajji mufradin thumma badalahu an yuhilla ba'dahu wanda duk ya ɗau harama da aikin haji kawai ifradi sai al'amari ya bayyana gare sa an yuhilla ba'dahu ya ƙara ɗaukar wani haramar bayan ya ɗau waccan bi umratin ka kayo aikin hajji sai kuma ka yanke bari kai tsarin iyaka don kai kai kai kirani ya bayyana kai bayan waccan hajjin ka hada da umara falaita lahu zalika bai da dama bai da iko ne yin haka tun da ya baka shigo ni baka shigo da niyyar haka ba kun gane ko niyyar abin da za ka yi tun daga miƙaci ai shi sa ku ga annabi da ya shigo ne ifradi ya ce ba dan ya riga ya to so hade shi ya shigo da ita ba da je warware to amma ka ba zuru ba qala malikun maliku ya ce wa zalika alladhi adraktu alayhi halal ilmi bi baladina wannan shine abin da na samu manyan malamai masu ilimi kai a garuruwan nan namu ko a garin nan namu shi sa kaga malik a cikin mazhabobin nan yake da wata ƙa'ida hanyar kafa shari'a wata a cikin mazhabinsa nan da ya ce wa zalikan a darakta alaihi Anan ilmi sai ce bi baladina to malikiya sai suka zo da wani abu na hanyar kafa hukunci shine adatu amin balad al'adar mutanen gari watan kadi malamai na maka bayani kan matsalar nan za ka yi mamaki yanzu misali nan zariya sai mutum ya rantse maka da Allah ya ce billahi la ilaha illahuwa ba zan kara hawa abin hawa ba wallahi ba zan kara hawa wani abin hawa ba ka ga yaran ibiran da ya hawa wani abin hawa har zai ka fara ko Wannan kawai sai ga wasu mutane daga wata ƙasa sun shigo da giwa tsakiyar na'uwa yara na tabinsu na su a kai sai kawai ya ce da allah za ka bari ɗan hau sai ya ce sai ya sako ya ɓata duka in ya sauko sai ya ɗora mutum sai wancan da ya rantsuwa ba zai ƙara hawa abin hawa ba ya ga kowa na tawa giwa ga shi ana tarihi shi ma sai zo ya tsaya ce da Allah ni ma za a bari in hau haka dukar da ita ya hau yana tafiya yana tafiya ana zuwa inda aka tsayar da shi gani da sauke sai wani ya ce masa ka fara ta kanka na me sai ya ce a ah, kai ka ce ka rantsi da Allah ba za ka ƙara hawa abin hawa ba sai kai ka fara sai malaman malikiya suka ce in ba zai ka fara ba a sanda yake maganar yana rantsuwa da allah ba zai kara hawa abin hawa ba a nan garin giwa abin hawa ce aka sani giwa abin hawa ne a giwa ba ta daga cikin abin hawa dole a lokacin ku kun san abin da yake nufi ba zai ƙara hawa ce ki ko mashin ko mota ba amma a kwakwalwar shi ko kwakwalwar wani ya kawo cewa har da giwa kuke ba ganin ma ana hawa giwa a garin nan kun gane da ka sai su ce ana kallon al'adar mutanen gari adatu ahli balad al'adar mutanen garin nan giwa abin hawa ne kun ko gane maganar to giwa ba abin hawa ba ne da haka sai ce ba zai kafara ba ba wata kafara ne kun gane to wannan yasa malamai suke kallon waɗannan maganganu na imam malik su abin da suke kallo shi maliku yana cewa ne annabi da ya rayuwar shi ta ƙare ne a garin madina to dole ko rayuwar mutanen madina irin rayuwar da annabi ya bar mutanen madina kun gane ko to kasan a addini akwai abin da ake ce ma annasiku wal mansukh akwai wasu ayoyi waɗanda aka shafi akwai kuma waɗanda su ne suka shafi waɗancan to waɗanda aka shafe su sun daina aiki gani waɗanda suka shafe waɗancan tuwazin da su za a yi sai suka ce daga yadda ake gane watan mansur da nasihi shi ne wace aya ce ta sauka a makka wacce ce ta zo ta sauka a madina duk wanda ta zo a madina to ta shafa wanda ke makka domin wanda ke makka ita ta fara sauka dawa madina to a nan wadda aka kawo to ta sauka ne bayan an saukar da ta makka da haka annabi rayuwar shi a ƙarshe a madina ya yi ta to tun da ko haka ne sai ce to komai ko na ƙarshe da aka ya samu annabi to a madina ne da haka to a abin da ya shafi shari'a ana kallon al'adar mutanen garin madina sai a ce kan abin da suke kan haka annabi ya rasu sai a fifita abin a kan sauran wasu abubuwa da ake a wasu rai to shi ne kadi maliku a nan ya ce wa zalikan lazi a darattu alaihi ya ce alal ilmi sai ya ce bi baladina saboda garinsu a nan rayuwa annabi ta ƙari to din yadda ka ga ana yi a wani gari a ƙarshen rayuwar annabi a nan da yi waɗanda ya bari kaji yadda suke yadda ya haka kuma suke jama'a kun gane da haka a gaba ma za mu ci gaba da ji isan da ka ji maliku ya ce wa zalikan da zai adaraktu alai hana baladina ka fahimci ka ji dalilin maliku da haka malikiya sai suka ce hanyoyi ne na kafa hukunci a shari'a guda goma sha bakwai malikiya ke da shi idan fa mutum yana cewa yana malikiya bai san su ba shirme kawai ke kun gane kawai shirme ne kasa akwai muna malikiya akwai ba maliki ka wannan mu muna maliki muna cewa muna malikiya ne shi kawai abinda aka faɗa shi yake faɗi amma me yasa aka faɗi to wannan bai sani ba to abinda ake ce ma ilimi bai tsaya akan abinda wani ya faɗa ka faɗa ba kun gane a addini a'a abinda wani ya faɗa ka san me yasa ya faɗi to wannan shi ne ilimi da ko da bai faɗi ba tun ka san abin da yasa ya faɗa dama wannan shi ne ilimi kun gane amma yanzu na ce da kyau kai ma da ka zo sai ka ce kai na ce da kyau to me yasa abin ya zama da kyau amma baka sani ba kun ko gane maganar amma wane ya ce abin da kyau kai ma da kan sai ka ce ai wane ya ce abin da kyau to wannan ba shi ne asalin ilimi ba asalin ilimi ka ce wane ya ce abin nan da kyau dalili Allah ne ya ce kaza abin da kyau annabi ne ya ce abin da kyau ga kuma su to wannan shi ne ilimi ilmu al'ilmu qala rasuluhu. al ilmu. ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسوس في الشياطين ذاك ابن دا اكي تشي ما الين كن كا فدي كذا كك سي واني ني ka كا كاو دليلي دغا ko dalili daga manzon Allah su ne suka haɗa abu dama magana Allah ta annaba addini shine ilimi wannan ne ilimi duk magana wani da za ka kawo ba ita ce ilimi ba asali ilimi ita ce Allah ya ce annabi ya ce in dai abu ne a addini duk wanda zai ce ba su ba magana shi ba ilimi ba ce ƙungari wannan yasa ake san, duk sanda kake jin wani karatu da an faɗa abu kaji ɗauka ilimi ne amma ina dalilinsa wannan abu ka ce daga Allah ne ko annabi a ina hadisin ya kawo a ina ayatu to idan aka gaya maka ayar to zan ka samu ilimi in aka gaya maka hadisin to ka samu ilimi amma wani ya ce kaza da kyau wani ya ce kaza ba kyau ina dalilin da Allah ko annabi kuma babu wannan magana shirme ce kawai saboda ba wanda wala taqulu lima tasifu alsin kumul kadhib hadha halalun Wa haramun وهذا حرام لتفتروا على الله na إن na, يفترون على الكذب لا يبلغون متاع الكذب ذاك wanda ke da wayewa ko me aka faɗi aika za a haram ne aika za a halarci wala ba wannan ne ke birge shi ba ka ce halarci ne ka ce haram ne eh sai ka ce saboda Allah ya ce a sura kaza aya kaza gashi abu kaza haram saboda annaba a hadisin wane da ya ruwaito hadisi